Jama'a Assalamu alaikum. Akasari abinda mutane suka fi sani game da Chibok da ke jihar Borno shine batun nan na sace ɗaruruwan ɗalibai mata da 'yan Boko Haram suka yi a cikin watan Afrilun shekarar 2014. To amma tun kafin nan akwai batu na wani mutum mai suna Ayuba Alamsin wanda aka birkita masa rayuwa aka jefa shi cikin wani mummunan hali da ya sanya lalacewar gabobin jikinsa da idanunsa da kunnuwansa duk a hannun likitocin da aka ce ƙwararru ne waɗanda suka yi ta bashi magungunan da ba su kamata ba duk da cewar gwaje-gwaje sun nuna baya ɗauke da cutar da suka ce yana da ita. Shi dai Mr. Ayuba Alamsin ya fara shiga wannan tasku a cikin wata Agusta na shekarar 2005 a lokacin da ya je shi asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri yana kukar ciwon baya. Wani ƙwararren likita a wani asibiti mai suna Dr. T.M. Dabkana wanda likitan ƙashi ne. sai ya ce ma Mr. Alamsin ai yana fama ne da cutar fukar ƙashin baya. An sanya shi ya yi gwaje-gwaje masu yawa kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta da ake kira port disease a turanci. Duk da haka likitan ya sanya shi shan wasu magunguna masu ɗan karen ƙarfi na kashe ƙwayoyin cutar tarin fuka. daga nan abubuwa suka fara taɓarɓarewa aka ci gaba da tafka kuskure wajen kula da shi har ta zo ga a yanzu baya iya gani sosai baya iya tafiya da kansa kuma dole sai an yi masa aikin tiyatar baya wanda zai ci kuɗi fiye da naira miliyan goma sha bakwai a gadon bayansa kafin ya iya miƙewa. Ayuba Alamsin ya koka ma hukumomin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri waɗanda duk da cewar sun gane cewar su ne suke wannan kuskure da ya jefa cikin wannan halin sun ki ɗaukar nauyin gyara wannan lamari. Haka kuma Ayuba Alamsin ya kai kukarsa ga hukumomi masu yawan gaske a Najeriya, kama daga ƙaramar hukumar Chibok zuwa ga gwamnatin jihar Borno har zuwa hukumomi da dama na gwamnatin tarayyar Najeriya, to amma shiru kamar an shuka dusa. har yanzu ayuba na ci gaba da fuskantar tsananin zafi da ciwon baya gashi baya iya gani baya iya tafiya kuma baya da kuɗin da zai iya biyan wannan aiki da yake matuƙar bukata bari mu faro wannan batu da jin ta bakin shi ayuba alamsin game da yadda abin ya faru tun daga farkon fari sunana ayuba alamsin daga karamar kuma chibok borno state eh zahiri abin da ya faru a uh, da shekara dubu biyu na samu hatsari to can dubu da biyar sai ciwo ya zai tashi ciwon baya sannan sai aka garzaya da ni zuwa asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri aka kai ni wurin wani likita wanda shi aikinsa fida ne sai ya kai ni wurin likitocin kashi ana ce mai dr dabkana. to a can da aka kai ni an kai fayil na gabansa da ya kira lokacin shiga na ya ina shiga sai ya ce this is a typical port disease a turanci wato a hausa suka ce kamar tarin fuka ne na kashin baya hmm. to a lokacin da sai na dan samu zuciya na sun kenan ce me wani iri cuta ne wanda tun ba a yi gwaji ba likita ya sani sai na yi hakuri na zauna dai to muka dan tattauna da shi ya ta tambaya ina tare ne na ci babu ina zufa da dare babu so can da aka ce to bari za mu rike ka sai aka rike ni sai suka recommending wayansu guje wayan lokacin da na kan gado aka yi wayan guje gwaje ina tuna akwai an yi tv serologist wanda ya nuna ba komi negative an yi munches wanda kuma ya nuna ba komi 0 mm an yi nasu wani cutuka haka nan duka adi ba abin da ka sami da shi duk gwaje-gwajen da aka yi ba a samu cutan da shi yake zaton shi ne a jikinka ba ko babu wani gwaji wanda ya nuna to amma kuma aka sa ni akan maganin tarin fuka din to ina ta sha bayan kaman kwanaki haka aka sallame ni na je gida ina ta sha ina ta sha can daga baya na fara jin ah, jikina dai na sha magani zan ji kaman allurai ne suna soki na jiki ana nan ina kai sai na ga irin kai ko rashis dai haka nan suka fi samun a jiki kurajeje haka can sai na garje zuwa asibitin na je na samu shi wani likita duk da dafkana ya ci ga abin da yake faruwa fa sai ya rubuta wayan magunguna guda biyu na tuna ana ce prednisolone ko da kalamin lotion na je ina aiki da su bayan sati biyu ina shafawa da sha na dawo ciwon yana cin gaba kai kai yana cin gaba to lokacin na dawo sai baya kan kujera aka ce na hutu na tambayi ofishinsa aka sai na ji na samu ofishin security sun nuna mini na shiga da na shiga kuma yana kan aiki kan kwani kwamfuta da abokin ne yana zama sai ina magana shi na kan aiki sai na cire riga na ma da abokinsa ya kalla na ya ce kai this thing is serious in ji abokin sai ya daga ya kalli ne ya ce ah is like i know the face sai sai ne mai bayani fa na ce ji wani abin yana bata min jiki fa ina shan wahala sai ce to in barin shan magungunan na wata daya yanzu yana cikin hutu ba abin da zai iya yi shi kenan sai na koma gida na koyan wata daya na taho na same shi da na same shi a clinic ranar alhamis sai lokacin shiga na yayi da na shiga sai na zo na ya ɗauka fayil na yana bubuɗewa sai na tambaye shi na ce amma likita azalin ni kan me yake damuna sai ce ba a gaya maka wa na ce ai kai ce likita na kamata ka yi bayani ya ce ai kana fama da tarin fuka domin gwaje-gwajen ka ya nuna wani abu kusa da haka ce to amma a lokacin nan kai baka tari baka jin wani abu tari fa tari dai ba wanda baya tare a duniya lokacin hazo haka nan ana dan samu tari eh, wanda kuma eh, ban taba yi ba shikenan ya ce wani abin da na damun ka ne tarin fuka amma bari zan tura ka ga wayan su kwararru kuma sai rifarin nawa zuwa wani unit ana ci ko respiratory unit ne wanda su ne masu kula da tarin fuka azali eh, to da na je rashin kuskure da suka yi shine ba su kai folda na wurin shi consultant na wannan ah, unit ba sai kuma wani karamin likita ana ce masa dr abdul shine ya duba ni ranin da ya duba yanayin ya duba gwaje-gwaje na sai sha ah, wa ya ce maka kana fama da tarin fuka shi an ce abin da likitan dr dubkana ya faɗa ya ce to amma ba gashi gwaje-gwajen ka nuna duka baka da wannan damuwan ya to abin da ya faɗa kenan sai ya ce to ba da za mu yi tunda shi babban likita ne ni ma zan bi murninsa tunda ya yi rikomendin cewa a baka maganin da zai dace da kai shikenan ya rubuta maganin da ana bayarwa asibiti kyauta yanzu a kasashe na wayansu guda hudu haka na je wurin karɓar magani akwai wata safiya ita ce nurse in charge na bayar da magani ta ce sai na kawo estre na na je na nemi estre na dawo ta duba ba wani alaman tarin fuka akwai wani taron da suka yi na sati daya to daga mulai a sati ne mata gama taron nan an yi musu horaswa game da sanin alamun tarin fuka ta duba gwaje-gwaje na ta ce gaskiya ita kan bata ga abin da zai iya ya sa ta ta bani magani ba na kara koma wurin wannan karamin likita na ce to ga abin da ta faɗa fa sai barakinsa muka dawo wurin wannan ita nasu din safiya ya yi bayani ya ce to shi ma fa abin da dabkana ya faɗa ne sai ita ta ce to ni zan ba da magani amma duk abin da ya faru ba na baya ciki in ji wannan yariyan to ina fama da ciwo me zan ce me ba abin da zan yi aka bani magani ina sha ina sha dama bayan wata biyu za a canja sauran magungunan bayan wata biyu din na kirgawa na je a canja sai wanda yana bayarwa ita ta bar wurin wani daban yana ce mai goni ya ce to sai abin da likitanka ya faɗa kafin na zamu canja na kara koma ɗayan likitan ban same shi ba karamin na samu ya cika ci gaba lokacin canji ya yi za a neme ka ana ta bani ina sha daga can akan sha maganin sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗuwa haka kafafuwa kamar kamar yadda an naɗa ɗorin kaji tafiyan kaji yake a ɗore haka nake yi ina gani kuma duniya dai yana dan ina takawa kamar dolof ne ina takawa kowane lokaci na fara jin kara a cikin kunuwa kunuwana idona dai suna rawa haka nan duk kajijen jikina dai ya zama damuwa kamar alure ne da dubbanin alure suna soki na ya ce me kuma wannan na garzai asibiti nan na ji na korafi ayuba alamsin kenan a mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc